gwamnan jihar borno honar bukashi tima ya kaddamar da gina wasu rukunin gidaje guda ɗari da gidauniyar muhammadu indimi ta soma ginawa a garin bama don taimaka yan gudun hijiran da rikicin boko haram mai daidaita garin bama da ita ce babban gari da aka kiyasin cewa an tafka babban asara sakamakon irin rushe-rushe da kuma kone-konen da yan kungiyar boko haram suka yi wa garin an da kaddamar da batun soma gina waɗannan gidajen ne a fatar gwamnatin jihar borno wanda gidauniyar indimin ta ce za ta gina rukunin gidaje ɗari-ɗari a garin bama da kuma garin gamborunga gala don taimakawa mutanen da wannan ibtila'i ya shafa wanda aka yi wa lakabi da indimi village cikin watan disamban wannan shekara ne dai gidan ta ce tana sa ran za ta kammala gina waɗannan gidaje na garin baman sannan kuma ta soma aiki kan karamar hukumar gamborin galan bayan kaddamar da soma wannan aikin ne dai sai na tambayi gwamnan jihar borno honorable kashe tima ko me zai ce game da wannan hoɓɓasa da alhaji muhammadu indimin ya yi a hakika mun yi matukan farin ciki bisa ga rawar gani da alhaji muhammadu indimi ya nuna nuna kuma insha Allah an riga an fara an kammala aikin har kashi saba'in cikin dare babin da za mu ce masa illa ya zaka lawal hairan ya taimaka jamansa ni dai a iyakan sani na ba wanda ya taimaka mana fiye da shi da alhaji aliko dangote dole mu yaba musu su biyu na musamman Wa muna kira ga duk masu shuniya hannu wanda suna da hali mu ba mu ce su ba mu kuɗi ma mutanen borno ba ko zaka nasu su cire zo su tallafa jama'a ko a bama akwai attajirai yawa amma ba su zo sun gina classroom guda daya ba to muna kira ga duk attajiran jihar borno suna nan su zo su taimaka jama'a su koma gida muna godewa shugaban kasa muna godewa alhaji ali ko dangote muna godewa alhaji muhammadu indimi ko me yasa alhaji muhammadu indimin daukan irin wannan mataki a yanzu haka duk mutumin kirki in ya ga mutanensa suna cikin wahala ya kamata ya zo ya taimake su sai dai in ba shi da shi shi yasa na roƙi 'yan uwana wanda suke da abu hannunsu su zo su taimaka kuma a wurin taron na faɗa na ce abin nan ba siyasa ba ne ba kuma kashin ba ne za mu yi ne saboda Allah don mu taimakawa mutanenmu. kamar ban da garin ba ma akwai kamar yadda ka yi yunkurin eh, ba da irin wannan gudunmawa na gina irin waɗannan gidaje? akwai ingala ingala ma zan gina guda ɗari kowanne da ɗaki uku da kasuwa da clinic asibiti da, makaranta sannan kowane gida zai zama na yana da fitila sola kuma za mu ba su ruwan sha su bohol hajiya amina muhammadu indimidi ita ce shugabar wannan gidauniya na indimi foundation wadda kuma ta yi min ƙarin haske kamar haka mun san cewa as part of responsible human beings dole mu yi taimako tunda allah ya ba mu wannan ikon yin taimako saboda haka muka ga cewa mu fa mu duba a duk jihar borno mu ga inda yake neman tsananin taimako sai muka gaba ma ne za mu fara daga bama insha Allah a fara din Allah ya nuna mana wannan kashe ne wajen gina waɗannan gidaje wannan gina a ginin miliyan ɗari shida. Hajiya Amina Muhammad Indimi kenan ke bayani game da yunkurin da suka soma na soma gina waɗannan rukunin gidaje guda ɗari a garin Bama ga al'umman da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya